Baba da sarkin labari. Da ƙyar da gumin goshi iyayenta suka yi ƙuru suka kai ta da gara, saboda ana zaton attajiri ta aura kar a je a ji kunya ashe ta gina ne bata shiga ba. Ban taɓa tsammanin halin shi yake ba, sai da gara ta ta ƙara, halin shi ya canza mu. Ita kuwa ɗayar nata alhajin komai sai an ƙirga ne. har a sha fa in zai fito sai ya kirga mata a fanko. A hannu guda kuma maza sun farke wa mata layar asirin da ya sa suke yi musu almubazziranci da abinci idan suna da wadata. Tana yi ne don mijinta kawai iji wahalar yadda yake kawo abinci don kai mata kishiya. A ɓangaren ilimi kuwa. Bana fa an yi zubar gade a jarrabawar kwalafayin an kuma ƙara kudin rijistireshin ɗin ku. Da aji sai ka ga mutum ɗari da saba'in da samtin ne haka sai ka ga bai mutum ɗaya ko biyu ne suka ci ba. Ku dai kawai ku biyo mu cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har da wasunsu. Mai sauraro barkanmu da warhaka. haka. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba ta bawa ranar samu, wadda gabanin mu kwance ƙullin rigizar rahotannin da shirin na Larabar ya samu, Za mu fara yada zango a teburin labarai mu karɓa takaice. Tsohon gwamnan jihar Kano, sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau ya sauya sheka zuwa jam'iyyar NNPP daga jam'iyyar APC. Tsohon gwamnan shi ne ya bayyana hakan yayin wani gangamin taro da ya gudana a gidan sararin Kano a safiyar Laraba. Yayin taron dai sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana da bakinsa cewa ya fice daga jam'iyyar APC inda ya koma jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Kwankwasa kuma ya miƙa wa Malam Ibrahim Shekarau fom ɗin takarar sanatan Kano ta tsakiya wanda hakan ke nuni da cewa shekarau shi zai yi wa jam'iyyar NNPP takarar sanatan Kano ta tsakiya. Rahotanni daga garin Karfi a yanke karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano sun bayyana cewa 'yan bindigar da suka yi garkuwa da dagacin garin Alhaji Abdulhayat, a ƙarshen makon jiya sun yi garkuwa da ɗan uwansa Farfesa Huzaifa ƙarfi. a lokacin da ya kai musu kuɗin fansan ɗan uwan nasa. 'Yan bindigar sun yi garkuwa da farfesa Huzaifa Karfi wanda malami ne a tsangaya koyar da aikin noma ta jami'ar kimiyya ta fasaha ta jihar Kano da ke Wudil a jiya talata bayan da ya kai musu kuɗin da suka buƙata, Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakori. To daga karatun labaran sai kuma jakada Jabir Sadi Bello. da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo. akan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wasu mazan suke sakarwa mata ragamar ɗawainiyar gida. maza haƙƙin matanku yana kanku a daina raina sana'a sako daga Musa mai da el kaira rijiyar lemu. Hmm, lallai dai an ji kunya kana miji ka sakarwa ka ragamar gida ni kan ba da ni ba sako daga Aminu mai baƙin mai da wakin dakata babu adalci a wa mata shidimar gida sako daga baban gida dike kumbutsu sana'a daga karama take zama babba don haka sai a dage ka da zuciya ta mutu daga Aisha Abdullahi Kurna maza ku dinga soke nauyin da yake kanku Allah ya kyauta in ji Ummi Isa gidan Dabino tambura gawar yamma haba mai gida wannan ai mutuwar zuciya ce daga mariya lawal hmm. maza a daidai tsoron allah kada ku manta da haƙƙin matayenku daga aisha unguwa uku to yanzu kuma sai jigon rahotanninmu na yau da a iya cewa ɗan juma ne ɗan uwan ɗan jimmai idan aka kwatanta shi da jigon jiya, domin dai za mu kalli batun alhajin auna abinci ne a tajiri ɗan kamaki. sarkin ƙididdiga da ƙayyada komai, wanda karma ka sake ka je gidansa bai san da zuwanka ba, idan kuwa ka sake hakan ta faru to ka tabbata da ’yan kuɗi a jikinka, domin sai dai ka ci naka bare a ce ma ƙungiya kuka yi ko gayya. To, wataƙila idan kun sa'a kwa samu ruwa ku sha, idan akwai wuta an kunna na bohol ya tare a tanki. tun da dai kofi wotan da za a sha a gidansa sai ya ƙirga, ba ma a batun gishiri ko magi zuwa su mai, bare uwa uba shinkafa, idan gwangwani kaza ake dafawa iya ita kaɗai zai auno ya baiwa uwar gida. Ya kuma ja bakin buhun ya ƙulle bayan ya datsa kwaɗo a ƙofar ɗakin, uwar gida ta baƙi ta zo tana jin kunya. tun tana karewa karace an gane, har akai lokacin da kowa ma zai gane ɗin. Tunda dai ita kanta uwar gidan ya auro ta dimimi ne amma tana zuwa gidan ta tarami. Kaga tun daga zahiri jikin uwar gida ya nuna dole ma kowa ya gane, sai za ta unguwa ce ta ƙoƙarin yadda za ta tada komaɗa. je gaban madubi ta ɓata lokaci tana ta goga hoda, amma ina an riga an bar kari ran tubani, in dai har za ta fita unguwa sai wata ta ce mata lakin ga dukkin rame sai ka ce baki ba. Kuma gashi ma a wasu lokutan su irin waɗannan maza irin su alhajin auna abincin, wasunsu suna da aure-aure. haka zai je ya gano wata ’yar dimimi ɗin kiwon gida iyayenta sun inganta a barsu, ya gani ya sha'awa ya ce yana so zai aura, amma daga ta je gidan sai ka ga ’yan kwanaki kaɗan ta canja, saboda babu kiwo irin na gidansu, ta ji gidan alhajin auna abinci. kwatankwacin irin yadda ta faru akan wata mata, da ita ma ya ganta sharshar a gidansu, ya kuma yi duk mai yiwuwa sai da ya aura ya kai ta gidansa tun da dai akwai tsabar da zai watsa a yi ta tsattsaga ɗin kafin auren, shi kuma sai ya yi ya kama ya kai gida, a can kuma sai ɗan abin da ya tsakuro ya bayar, ka ji alhajin auna abinci. haka ƙawarta ta gayawa wa jakadiya Nafisa Ahmad. farko baki gaba yadda yake mata faran faran yana mata kyauta abubuwa iri iri ba za a taba zata zai yi hakan ba amma kuma ana yin auren shi kenan sai ya canza mata gaba ɗaya abinci ma in zai fita kasuwa sai ya auna mata kuma har da shi a cin abincin nan koda a sa misali sun yi baki ita dai sai dai ta hakura da farna ta abincin ta ba bakin saboda ta kunya har a sha na fa in zai fita sai ya kirga mata a fanko sannan ya zuba mata ya ce iya wannan shi za a amfani da shi su magi komai sai an auna su gishiri ko taliya a ce rabi za a dafa yau washe gari gobe a dafa rabi wallahi dai abin da ya ba kyau To ita kuwa wata da ta gamu da ɗaya daga cikin irin waɗannan mazajen, ta gaya wa jakadiya Rahama Isa cewa, sai da iyayenta da ƙir da gumin goshi suka yi ƙuru suka kai ta da gara. saboda ana zaton attajiri ta aura kar aje a jikunya, kunya. Gashi kuma dama yana ta yi musu hidima iri-iri kafin auren, don haka suka kaita da garar, amma garar tana ƙarewa sai aka gano cewa, ashe shi ma alhajin auna abincin ne, ya samu riba biyu ga amarya ga kuma gara duk a lokaci guda. ban taɓa tsammanin halin shi yake ba sai da gara ta ta ƙara. halin shi ya canza mu har ta kai ta ka abincin da za mu ci sai dai ya auna mu wani lokacin ma zan zo in ce ga shi ya auna mu sai ya fito ya ce shi ya makara tafiya zai in ya dawo ya bayar a dafa ba zai kuma bin ta kan zancen ba sitara ba yi masa ake ba sai dai idan abokanan shi sun bashi sun ce ya kamun ba zai kamun ba sai dai ya kyauta da shi in ya dawo sai ya ɗauko ya ya buga ya ce wance in yi wa wani godiya ya baki ka haka zan yi godiya amma a waje mutane fita ban shi wance mijinki yana da kirki ga kyauta abin hannunsa bai rufe masa ido ba haka za a yi ta faɗa kawai sai dai na yi murmushi to ita dai wannan ta yi sa'a ya kai ta umara ba dan Allah ba. Ranar ina zaune sai ta yi min tashi mu je an yi miki fasfot. Sai ta ne fasfot na ce na me kuma sai ta yi ai umara na biya mi. Na ce umara na ce na shiru sai ta yi to ko biki muna da hakan ba ne. sai ta ne da za ka bi ta shawara ta da kuɗin umaran nan da kayan abinci ka sai mana da sutura sai ta yi min ke ma dai kin san ba zan taɓa biya miki maƙudan kuɗi haka ba ko saboda abokanai na za su tafi da matayensu kar su ce kina ina shine ke ma zan tafi da ki sai na ce to muka je Mun je kuma umara? Mun je umara. Ba kayan abinci? Ba kayan abinci. Amma na roki Ubangiji shi ke badawa ya rufa min asiri. To da yake dai dillalin wada aka ce shi ya san kuɗin jariri. sai jakadiya Nafisa Ahmad ɗin ta tambayi wasu maza magidanta, ko me yasa wasu mazan suke irin wannan hali? Ba komai ne maza suke ziga ba, tsadar rayuwa ce ta zo irin ta zamani. Yanzu dunkule kana siyansa kuɗi naira goma, yanzu kuma ina ga sai ga sai kuɗin naira goma. wasu mugunta ce kawai suna yin haka ne saboda mammako da wa da shauransu ni gaskiya a ra'ayina duk namijin da yake yi wa matarsa ƙididdiga da bincike akan harkar abinci kawai bai yadda da ita bane gaba ɗaya shi za ya je kuma ya ɗauko ta ya san da bai yadda da ita ba amma ya ɗauko ta ya kawo ta cikin gidansa har ya ajiye ta To wasu mazan fa sun ce idan an duba hagu to a koma a duba dama, domin dai su ma wasu matan ai almubazzarai ne idan aka sakar musu komai ɓarna suke yi, si ta yi wa ƙawaye kyauta suna fariya da burga da kayan miji ba tare da ya sani ba, ta je cikin ƙawaye tana ta ƙafafa ita ga matar alhaji. Yanzu daya in a ka'ida za su iya dafa gwangwani biyar zai ci su amma sai su dafa rabin kwano inga sun masa barna wata kuma da mugunta take yi tana yi ne dan mijinta kawai ji wahalar yadda yake kawo abinci dan kai mata kishiya to sai ta dinga barna tamar abincin shi kuma bai sani ba sai ta kawo abinci yana ganin yana shan wahala to in yana shan wannan wahalar ce take ganin ita zuciyarsa to ba za ta kai cewar in ya karo wata ma matar za ta wahalar da shi na kan irin wannan abincin shine hujja wasu matan idan kan musu kayan abinci ba da na suke wasu ɗiba su je su sayar biyar ko suke ke gidan iyayensu kuma ka ɗaki a buɗe mata suna ɗauka suna bawa ƙawayensu ko su siyar. To wai shin ya abin yake ne mazan ne ko matan? Malam Nura Sale Jaja ya yi bayani. idan mutum ya saka mata ragama sai take wulakantar da abincin take gyarawa take bayar da shi take almabazaranci da shi ta dauki kayan ta rabar a ce kayan alaji ne bai ma san tana yi ba kayan kaza ne ta tarbar da su to babu laifi ya auna mata tunda ita almabazzara ce kuma haramun ne Allah ce wala tubazzir tabazziran kar ku dinga yin almabazzaranci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi a sa mata iyaka a yi mata kaidi domin kai zamto ta cutar to amma kuma a ɗaya bangaren idan mace zamto tana iya kame waɗannan abubuwan to bai kamata namiji ya mata wannan abubuwan ba ba daidai bane ba namiji wai sai ya lissafa mace wake ko shinkafa ko gero ko dawa ko mai ko wani abu. To labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakunku. To, a nan kuma bana fa an samu zubar gadon faɗuwar jarrabawar kwalafayin. ga shi kuma kuɗin jarrabawar neko da iyayen ɗaliban za su biya an ƙara, a hannu guda kuma ga rayuwar ce tsada kuɗin suna yi wa iyayen matuƙar wahala kafin su samu. Tun da dai yawancin waɗanda suke rubuta jarrabawar kwalafayin ɗin dama ‘ya'yan malan talakka ne. wanda kullum idan sun rukunkuma kokawa da kwanan shinkafa sai ta kayar da shi ta kai shi ƙasa. Mm-hmm. Allah sarki talaka bawan Allah, ka rasa ma shin wannan wace irin kokawa ce kwanan shinkafa ya kayar da ƙaton magidanci. Gaskiya abin takaicin da yawa, Allah sarki malan talaka, ’yan uwanmu ya mu bayi. To ga dai rahoton da jakadun Suda Maryam Shehu Dalhatu da kuma Salma Hamisu Musa suka haɗa akan zubar gadon jarrabawar kwalafayin ɗin. Dalibai da dama ne suka yi zubar gadi a jarabawar qualifying a bana, domin wasu makarantun akwai dalibai sama da ɗari biyar amma ƙalilan ne suka ci wannan jarabawa, kwatankwacin yadda ta fara a wata makarantar mata da ke nan Kano. Ni dai na san mun zana jarabawa, amma da muka zana jarabawa sai aka zo aka ce mana gaba ɗaya 'yan ajinmu ba mu ci ba, kusan mu mu tamanin da uku kaf 'yan ajinmu ba mu ci ba. In ka je ma a duba maka jarabawa wai sai a kalle ka ba za a ɗauko takardar a duba maka ka gani wani ya gani ba, kalle ka ana dariya a ce ma wai baka ci jarabawa ba kuma a ce su ne dan Allah dan Annabi muna neman taimako da yan siyasa ga masu kuɗin mu ku taimaka mana ku tallafa mana Mun so mu ji ta bakin shugaban makarantar amma hakan bata samu ba kuma da yake batun ba wai iya wannan makaranta kaɗai abin ya shafa ba sai muka ji ta bakin wasu ɗaliban kwalifayin ɗin korafinmu shine mun yi jarabawa kuma muna da 8 credit muna da maths da english majority ma a ne amma kuma an ce paper yourself jaraba qualify amma kuma idan an zo za a baka jarabawa ka kawai sai dai a kalle ka yanayin da aka kalle ka sai a rubuta maka maki kuma majority ya aji sai ka ga mutum ɗari da saba'in da something ne haka sai ka ga bai fi mutum ɗaya ko biyu ne suka ci ba ina da english da math a1 na same su kuma an ce sai mun biya dubu ashirin da uku kuma gashi rayuwa ta yi tsada da wanne iyayen maza su ji to ko me gwamnati za ta ce akan batu wanda ya shaida wa abba isa Muhammad. Sunana Abubakar Muhammad Kankaro, darakta KERD. Kamar yadda famanin sakatare ta ba da umarni, bana an ɗauki kariteriya mai nine credit ne a sabanin wadda aka saba da ita dan ba zan manta ba akwai shekarar da aka ce any three credit amma wala duk da haka yaran da suka ci ba su kai yaran da suka faɗi yawa ba yanzu hakan da aka ɗauka ana ganin kamar mafita ce a tsarin ilimin kyauta kuma dole kamar yaya mafita a wannan kamar misali an ce masu nine kaɗai hmm. duk wanda ya samu ƙasa da haka baya cikin wanda gwamnati za ta biya ko yauwa wanda ya samu kasa da haka baya cikin wanda gwamnati za ta biya amma anya ko iyayen yara ba za su zargi kamar ana musu kafar ungulu fa wajen karatun yayan nasu to ai sai dai gwamnati ta ce a nema ta kafar ungulu misali ai ba wanda ya fi hukuma ko gwamnati san ainihin ilimi adadin ɗaliban da suka zalin kwalifayin gaba ɗaya jihar Kano sun kai nawa. Muna sa ran cewa sun kai wajen dubu ɗari da wani abu. Guda nawa ne suka ci? Sun doshi wajen dubu ashirin misali saboda ai makarantu Unity School Mun ji ta bakin masanin ilimi Dr. Shu'aibu Abdullahi kafin mai yaƙi wanda ya yi bayanin dalilan da sukan kawo zubar gadon jarabawar samar da kwararrun malamai wani lokaci zai zama an samar da malamai din amma kuma ba ƙwararru bane a fannin koyarwa idan an ce kwarewa abubuwa ne guda biyu ya zama malami yana da kwarewa a abin da yake karantarwa abu na biyu ya zama cewa malamin kuma yana da kwarewa a fannin yadda ake koyarwa su kansu malaman ma wani da za a sa shi ya jaraba shi kansa ma ba zai iya ci ba ya kuma ba da shawarar mafita a kai ya kamata ya zama lokacin da ɗalibai suka ci jarabawa da yawa sai a ƙara yawan abin da ake bukata ɗalibi ya samu lokacin da kuma aka samu ba a samu wannan wannan nasarar ba to alal akalla ni ina ganin cewa da zai yiwu sai a sa requirement na shiga university tunda requirement na shiga university dai shine mutum ya samu credit guda biyar ciki har da turanci da lissafi da kuma guda uku da suka shafi abin da yake son karanta a jami'a ko a manyan makarantu to idan dai ɗalibi zai samu waɗannan yana da kyau gwamnati ta ringa la'akari da wannan Salma Hamis Musa Baba Suda kuma yanzu sai rahoton kimiyyar duniyar bil'adama tare da jakadiya Nafisa Ahmad. A makon da ya gabata, mun tsaya ne a inda masanin ƙasa da yanayi Muhammad Yunusa Adam yake bayani akan ana yin ruwa a nan a can kuma ba a yi, a wannan mako kuma. Masanin zai ɗora daga inda ya tsaya. Hmm, Shasa in kin duba kamar kudancin Najeriya, su aka fi musu ruwa da yawa saboda suna da bishiyoyi kuma suna da ruwa gefen teku ya ratsa musu to an fi a nan. To sai wani makon idan Allah ya kai mu, Nafisa Ahmad, Baba Suda. To kafin mu karkare makarantar domin English Academy da aka sani a baya da Alu English Academy da ke Zurot, wacce ta fice wajen koyar da yin rubutu da magana a harshen Turanci daga matakin farko. ko kuma bunƙasa shi a sauƙaƙe ta fara ɗiban sabbin ɗaliban sabon zango. A ranakun Asabar da Lahadi ake yin karatun kowane zango wata uku. bayan ajin ɗalibai kowa da kowa akwai kuma ajin VIP na rana da dare. da ajin literature da kuma na public speaking. Muna da ƙwararru kuma haziƙan malamai da suke koyarwa akan tsari mai kyau, a kuma yanayin da ya dace domin koyo daga farko ko kuma ƙwarewa a magana da rubutu a harshen Turanci a sauƙaƙe. idan za shiga makarantar domin English Academy da ke zuru Road. sai a hanzarta a je kantin sadaraki da ke kallon gidan zu a sefom a kan Naira ɗari biyar kacal domin ƙarin bayani a kira lambar waya sifili tara sifili tara biyu takwas biyu biyu uku biyu tara. manufar dai ita ce samar da waraka ga matsalar ku ta turanci a sauƙaƙe sai kun zo ana jira. baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu, har da taimakon, har da taimakon tijjana da mu. ni kuma Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.